Eh, Darajar uwa silma ce da na nada a shekara 2017 na wani matashi da ya faɗa tarkon soyayya da uwar shi inda a karshe ya kashe ubansa. Na so ne in kamanta halin rashin yauci mai tsananci ko da ba kasau irin hakan ke afkuwa ba amma mutane ba sa sawa a cikin kansu da al'amari ne na samun kaucewar hankali. Cikin al'ummar Nijar magantawa bisa wannan zance ba ana magana ne ba akan abin da yake taba ƙananan yara. Mem ta fuskar ƙasa da ƙasa nake wallafa ta. A can ma sai a lokutan haɗuwar festival. Albarkacin haka ya ce tukwicin farko mutane sun yi ta sha'awarsa suna son ganin ganinsa. Zamanto ban na iya baza wallafawa. Wani tukwici ne kuma ina ne aka yi haɗuwar? A festival ɗin Lome mun ci tukucin faifan film mafi nuna ƙazantar al'ajabi a haɗuwar da aka malakanin emergence lome a shekarar 2018. Har yau dai a shekarar ta 2018 a haɗuwar haduwar club ivoire faifan ya samu tukucin faifan da ya fi nuna hotunan da suka fi samun tacewa kuna magana ne bisa wani tarihi mai magana akan ɗaki na 318 ɗaki mai lamba 318 ya kammala har ma yana bisa kan shafin yanar gizo wanga gamin ina son in fita daga wannan shafin don in jaraba fannin da ake cima matrelesh na yi shi na ga da alama mutane sun karbi film ɗin da kyau a somawar na ɗan damu kaɗan ganin zaɓin da na yi na sassauta ƙarfin yanayin kariyar da ke ciki ba tare da nuna halin zuba jini ba a cikin film ɗin na riƙe karkatar hankali ne kawai gundun faifai ne mai tsawon minti goma sha uku da ban da kuɗi naɗa dogon faifai gara in tsaya ga naɗin guntayen faifai gaskiya ƙalubale ne ga naɗa film a cikin balbalin ɗaki guda da 'yan wasa hudu yaya za a shan hankalin masu masu kallo da kuma yadda za a aiwata kishin kai tare da mutum uku da kowanansu kuma ana zargin sa dama ni mutum ne wanda kalmar ba ta yiwuwa ba ta taso gare ni ba kalma ce da mu masu naɗa fim da dukkan matasa ya kamata mu fitar da ita daga mu. domin ko kalmar ba ta yiwuwa sai an ba ka da tunanin abin da za ka yi ne kawai kuɗi baya zama turken da baibayin sarrafawa. L'argent ne doit pas constituer un frein pour la production.